قتل الخراصون an tsine ma waɗannan masu ƙaryatawa waɗanda suke faɗin maganganun da suka ga dama akan alƙur'ani da annabinsu